muna ƙara tabbatar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin shi da yake ni'imta mu da su na fili da na koye wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ƙanana da manya daga cikin nimar Allah ya jan kwanaki ba da dama ga ya kai wani lokaci a rayuwa na ga ganin yau ni'ima ce falala ce kuma dama ce babba Allah subhanahu wataala ya ba mu wadda za mu aikata abin da zai kusantar da mu zuwa ga rahamar shi a gobe kiyama Allah ka ba mu dacewa yau muna yini na bakwai ko yini na bakwai ga wata Ramadan na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ba shi allah ya nufi mu da sake tattaruwa a wannan ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunan shi masu albarka a bayan ƙasa wanda ya umarni a tsaftace su a tsarkake su kuma ambaci sunan shi a cikin su wannan masallaci na jami'u muawiyata ibn abi sufyan wanda ke karkashin cibiyar markaz wa'i islami da talimi wal bahu da ke nan tudun jikun zaria darasi ko kuma ayin da suka gabata a jiya mun ji siffofi ne miyagun siffofi na yahudawa a matsayin na wanda allah ya tsine musu a bayan ƙasa kuma fushin allah ya tabbata a kan allah ya labarta mun miyagun ɗabi'unsu ne don kada mai kamanceceniya da su yahudawa ko da karamin abu ba a so a yi kama da su ko da siffa ta fili ba a so a yi kama da su shi yasa manzo sallallahu alaihi Yau umarce mu da cika gemu da kuma rage gashin ba idan musamman mai hudu da kuma nasara da aka Allah ce ta mana iya tsirin miyagun sifofinsu da miyagun ɗabi'unsu don mu nisance su a matsayin na musulmi wanda muke son tsira a duniya da kuma lahira da aka karafiya suke jiya ƙarshen aya ta arba'in da bakwai da haka yau insha Allah za mu sa'i farkon aya ta أما إلا كفر وأن أما يقال تلا إن الله لا يغفر أن يشرك به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء